Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kasancewar yau ranar Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka kuma duk a yau ɗin ake ƙara jan hankalin ƙasashen duniya a kan illar cutar polio. Muna tafa da wannan rahoton. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Comrade Nasir Kabir a kan yajin aikin gama gari da ma'aikata ke shirin yi wata mai zuwa a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan, ya kuke ganin takaddamar da ake yi tsakanin gwamnatin najeriya da 'yan kungiyar kwadago kan batun karin albashin ma'aikata Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum rikici na ci gaba da barkewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na kiwon wanda ya kawo cikas ga yadda ake gudanar da aikin magance wannan cuta ta ebola wadda ta yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 150 a cewar hukumar lafiya ta duniya kakakin hukumar ta who tarik jasbari vic ya ce wannan matsananciyar yanayi da ke kawo musu koma baya ga yadda suke gudanar da aikinsu wanda dama sun hasashe hakan tun a farko. Cutar ta Ebola tana karuwa ne a yankin arewacin lardin Kivu, inda fadan yake ci yake yake cinyewa. domin yana dauke da manyan makamai waɗanda suke tattare da wannan ah, cutar ba sa samun damar da za a kai musu wani agaji. Lamarin ya kawo babbar cikas ga yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma masu agajin gaggawa ba su samun damar yin wani abu na a zo a gani tun bayan da rikicin ya barke a watan yuli a ƙarshen makon nan ma rikicin ya sake tashi wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane biyu masu agajin gaggawa a lokacin da suke aiki tare da masu eh, dakarun ƙasar. A yau Laraba shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya, ya, farta cewar duk waɗanda suke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba, ya bayyanar da haka ne a birnin Ankara inda yake ƙara da cewar ba za su ƙyale a ɓoye sirri wanda ya zamana cewar akwai sa hannun wasu a ciki ba sannan kuma gwamnatinsa za ta tona duk asirin wani abu da suka iya ganowa a cikin wannan binciken. Kalamin na shugaban Erdogan ya biyo ne bayan jawabin da ya yi ma Majalisar Dokokin ta Turkiyya jiya Talata, inda ya bada bayani akan abin da yake cewa kisan gilla ne Saudi Arabia ta shirya wanda kuma ta bada yadda za a gudanar da shi. Akan Jamal Khashoggi ranar biyu ga watan daga watan nan da yake da muke ciki lokacin da ya ziyarci ofishin jakadancin Saudi Arabian da ke Santambul. Bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaba Trump za ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattaba ma hannu a shekarar 1987 ta takaita makamai tsakanin kasar Amurka da Rasha. Biyu bayan wata ganawa da mai bama shugaban shawara harkar tsaro Mr. John Bolton ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaba Donald Trump ya zargi Rasha da ƙara da karya wannan doka da aka cimma yarjejeniya ta tsagaita amfani da makamai wanda ya ce har yanzu rasha tana amfani da wannan damar. Mr. Bolton ya kira wannan karya doka a matsayinta da ta kici ta cinyewa wanda kuma ya dauke ta a kan cin zarafi da kuma karya doka. Tsohon shugaban Koriya ta Arewa, tsohon shugaban kungiyar uh, Soviet Union Makan Gavarch da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ne suka sama wannan yarjejiyar hannu tun a wannan shekarar ta 1987. Yarjejeniyar dai na hana Amurka da Rasha kera makamai da kuma gwaja su a duk lokacin da suka so yin hakan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Baya ga ranar Majalisar Ɗinkin Duniya, yau ma rana ce da aka keɓe domin yaƙi da cutar foliyo wato shan inna, ranar da ke zama wani lokacin tayar da gwamnatocin ƙasashe daga barci a matsayin wani yunkurin ƙara an karar da su irin illolin da wannan cutar ke yi wa yara ƙanana musamman a ƙasashe masu tasowa. Wakilin murya Amurka, Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto daga birnin Yamai. shekaru akalla 25 kenan da kasashen duniya suka kaddamar da yaƙi da polio bayan da aka gano yadda wannan cuta ke nakasa yara har ma da kisa a wasu lokutan aikin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ana samun nasarori bisa la'akari da yadda aka kawar da ita a ƙasashe da dama abin da ya sa aka yi wa ranar ta bana taken a kare da polio yanzu yanzu to koya alamomin cutar polio suke dr mamman sani muhammad shine shugaban kungiyar kwararrun likitoci a nan Nijar. Shi kwayan wannan cuta na ciwon shan inna a cikin bayan gari ne ake ganin shi don musamman abin da ya kamata jama'a ta rike yaro kasar shekara goma sha biyar wanda yake tahiya ko yake rarrahe aka ga a lokaci guda ya kwanta ya fasa tahiya ko ya fasa rahe babu wani ciwo kowane irin abu ne inda aka ga yaro ya fasa tahiya a shaida ma gidan likita mafi kusa a yanayin da za a yi a tabbatar da a'a cutar sha'ina ne ko ba cutar sha'ina ba ne. jamhuriyar niger na daga cikin kasashen da suka doshi hanyar murkushe cutar polio ko kuma shan inna sai dai wasu rahotanni na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an gano wasu yara kimanin uku da suka harbu da kwayar cutar a yankin zandar abu yahaya shine daraktan hukumar kiwon lafiya a wannan yanki bincike ya ba da lalle ke wannan kwayoyin cutar na an same su wuri uku dungas da magarya da tanut da aka yi nazari a kansu an gani suna da alaka da na makwabta to lalle mun samu shekara shida wannan an bai zuwa amma yau da kullun cuɗaya juna da ake yi muna zuwa suna zuwa kenan ba wuya domin murkushe wannan bala'i gwamnatin jamhuriyar nishar ta shirya wata kamfan daga rigakafin da ke farawa a gobe alhamis 25 ga wata a damagaram da yankunan da ke makwabtaka da wannan yanki za a yi lansamankin a yi ta jihar damagaram kuma ga shahuhi na difa da maradi da agada saboda dukkan yara 'yan kasa da shekara biyar a samu a ƙara musu shaushawa ta wannan cuta ta shan inna shaushawa cutar polio tana da amfani saboda kariya ce ake ba yaran da aka ma shaushawa saboda wannan cuta bayanai sun yi nuni da cewa rashin samun haɗin kan wasu daga cikin iyayen yara na daga cikin matsalolin da ke ƙoƙarin mayar da hannun agogo baya a wannan yaƙi na kare lafiyar yara ƙanana saboda haka dr mamman sani ke cewa cuta ce wadda ana ta cece kuce da a samanta mu da muke shugabannin gidan likita muna samun matsaloli da yawa in aka ce za a yi wannan shaushawa saboda duk shine duk lokacin da za a yi wannan ayyuka na shaushawa ana samu a sa kowa da kowa ya ba da goyon bayan shi masu iko na gargajiya da malamai kowa ya samu a wayukan mutane a gane saboda lahiyar ɗayan mu ce ake yi kuma kowa ya yarda a yi vaccine yaran shi saboda ya samu mushi lahiya ingantatta a shekarun 1990 mutane 350 ne ke kamuwa da cutar polio a kowace shekara a ƙasashe 125 abinda ke haddasa na nakasa ga dubban yara to amma sannan a hankali an fara murkushe wannan cuta inda wasu ƙasashe suka yi nasarar kawar da ita kwata-kwata in ji majalisar ɗinkin duniya yayin da aka bayyana najeriya da afghanistan da pakistan a matsayin waɗanda suka fi fama da cutar shan inna a yau sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger zan foliyo abai da kyau bare halaka na mai kiruku. To a gaida Sulaiman Mini Barma. Har yanzu dai akan batun ƙarin albashi mafi ƙanƙanci na dubu talatin da ƙungiyar kwadagon Najeriya ke so gwamnati ta yi wa ma'aikata. Comrade Nasir Kabir, sakataren kungiyar kwadagawan United Labour Congress da ake kira ULC a takaice, ya ƙara jaddada dalilin da zai sa su koma yajin aiki ranar 6 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu, idan har gwamnati ba ta yi masu yadda suke so ba. Ga hirar da Hassan Maina kaina ya yi da Comrade. ƙungiyoyi na kwadago guda uku insha Allah shi daga watan Nuwamba ba mu zunduma wato cikin yajin aiki na sai ba da gani wannan haka yake abin da ya sa wannan magana shine wato gwamnonin jihohin nan mun lura cewa yaudara ce ba za su iya biyan kuɗaɗen nan ba kamar da suka faɗa mu mun ɗauke shi yaudara saboda in ka lura wannan gwamnoni akwai abin da ake cika security board din nan wanda suna ɗaukar sama da naira biliyan talatin a sai su faɗa mana me suke da shi kuma duk wani gwamna ina mai tabbatar masa idan zai zo Abuja ko zai tafi wata jiha ko zai tafi kasan waje akwai kuɗaɗen da suke ɗiba wanda ake cewa a ba ma su kaɗai ba har da waɗanda za su tafi da su. Saboda haka kuɗaɗen nan ina suke samu kuma ina suke tafiya da ba za su iya biyan ƙaramin wato albashin naira dubu talatin ba. To saboda haka ga wannan abu da yaudara a ciki. muna zargin kamar wato gwamnonin nan sun fi karfin shugaban kasa duk abin da suka yi bai tambayar su kuma bai cewa komai to kaga wayannan kuɗaɗe da duk ake magana in gwamna ce ba zai iya biya ba duk wayannan abin da muka lissafa su ya fito ya gaya mana to ina yake kai shi kuma mun tabbatar da cewa su turi kibo din nan kuɗaɗe ne da ba a binciken ina ake samo ko ina ake kashe su to da kaga suna amfani da wannan dama suna kashe wannan kuɗaɗe banda kuma kuɗaɗen da suke shigo ma jiha banda wanda ake kuma karɓan wato haji a jihar banda kuma kuma wasu kaddarori na jiha yadda ake samun kuɗaɗe banda kuma duk wata akwai tararen man wanda ake raba mu saboda haka wannan magana renin wayo ne mun kuma gaya wa shi gwamnan zamfara da na kebbi su mai da hankalinsu su tabbatar da cewa muna da gwamnoni wayan sun amince a cikin su wasu su za su iya biya to su je su gaya ma sauran ba za su iya biya ba irin su da su shiga hankalinsu kuma ina mai tabbatar maka in ba su haka ba har suka kusan wa'adi namu ya cika to insha Allah duk inda ka san ma'aikatan gwamnati na nan za mu janye dukkan ma'aikatocin mu kafaɗin Najeriya kuma sai mun tabbatar da babu abin da zai motsi a ƙasar nan sai an dawo an saurari koken talaka an biya wannan mafi kankantan albashi. to yanzu kuma misali ba jin cewar daman talaka yana fama da matsalolin rayuwa wani yakin aikin zai ƙara ingiza cikin wani ƙarin samun matsala har yanzu. ai talaka dama a wahalar ce wannan jinkiri ne da za a yi na sama mishi sauki saboda haka mutane su yi haƙuri da ɗan lokutan nan da za a yi ku tabbatar da cewa mun tashi tsaye mun haɗa kanmu mun kwaci ƴancin mu ai gwamnati ta ce tana adalci to don Allah don annabi muna kiranta da kai aiwatar da wannan adalcin nata a ƙasa saboda talakan Najeriya hutu muna nan Abuja muna ganin ministocin nan yadda suke hawa motocin miliyoyin dubbin naira muna kallon su gwamnonin nan in suka tashi zuwa Abuja ba tsaron ɓarna suke a nan ba saboda haka in an ce babu kuɗi don Allah don annabi tambayar da muke gwamnati daga kan gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin goyi waɗannan kuɗaɗen da ake ta kashewa ina ake samu madalla yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan ya kuke ganin takaddamar da ake yi tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kungiyar kwadago akan batun karin albashin ma'aikata sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa mu nemi ilimi alfaharin yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da farko za mu fara da jihar Neja Amina. Hello da wa muke magana daga Mina wa alaikum salamu. Ina magana da Muhammadu Sani. To Malam Muhammadu Sani muna jan ka. To wannan dai jajirta da ake yi tsakanin gwamnati da Lebo. Don eh. gwamnati ta amince an ba ma'aikata dubu talatin ma'aikatan Najeriya suna cikin wani hali da an ba su wannan kuɗi ba wani abu ne. domin Allah ma ka sama arziki da ka muna ba gwamnati shawara ta daure ta karɓi wannan mafi karancin albashi dubu talatin Allah ta kuma sasanta Allah ya ƙara mu samun zaman lafiya da kuma arziki mu kasa a huta lafiya to malam muhammad sani kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je da maturu salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana kuna magana da Malam Kacalla ne daga Damaturu. To Malam Kacalla muna jan ka. Batun karin albashin ma'aikatan nan. Mm. Ina kuka ma ina mika sako zuwa ga kungiyar ma'aikata. To. Su yi abin da sassauci matalakawa. Amma yana da kyau su kara albashin ma'aikata amma a yi da sassauci. Saboda talakawa suna shan wahala a ciki. Nan aiki. Allah taimaka. To amin mun gode malam ka challa da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa. Hello da wa muke magana daga jigawa? Muna magana da alkawarin daga nan garin ganin jeji a ringin lokal gama. To muna jan ka menene ra'ayinka? Yawa ra'ayina akan magana da shugaban kasa Muhammadu Buhari a muna son mu ji ra'ayinka ne akan takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kungiyar kwadago game da batun karin kudin albashi da suke so a yi masu. Eh. ni abin da yake gani ya kamata a ce yan kungiyar kwadagon nan a ba su dubu talatin din nan sannan a ci gaba da kasa aiki don ga wannan namu muna kyauta wutan mutum ne mai adalci a adalcin da Allah ya masa ya daure ya taimaka a biya ma'aikata kuɗin nan don ka san mu zauna lafiya mu ci gaba da jin daɗin rayuwa. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci a aiki. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya? Lafiya Hajiya Maryam Dauda na Murtala na kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan ka Malam Murtala. To, a mu shawaran da za mu ba su fa jami'an doda an ce an kara musu ya kai dubu ashirin dona to sakura da haka dan ka duba wata gwamnati da suka gabata zai wuya ji musu irin wannan kari mai dan yawa. Saboda mu muna gaya musu kar su sake su sa abin siyasa dan sun daka yajin nan ma idanuwa zai koma yajin. don wannan su sha mamaki talaka ba za mu karɓe shi ba za mu fita gun neman abincin yanzu ya yi ki misali akwai gidan lebo house a nan tarkaniya hmm. ko duk da dai na kyauta irin dubu ba amma shekara da shekaru ba su gyara shi kuɗin da suke samu da suna siyan bos bos a nan kaduna suna taimakawa ma'aikata yanzu ba ko ba mu gani kan kamar suna neman wani bukatu su ne na kansu suka kai shugabannin da fatan sun ji wannan kira kokari su sasanta da gwamnati a tashi lafiya. To mun gode Murtala daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Taraba. Hello. Hello da wa muke magana daga Taraba. Da Malam Cindo Akwana. To Malam Cindo Akwana muna jin ka. To gaskiya ya kamata gwamnati ta kara ma ma'aikata. Domin kuwa ma'aikata kuɗin da suke samu yanzu baya kai su rike gidansu. In kuma suka kara to su yi kokari suna son kuɗin ya yi amfani to a sa price control. In aka sa price control to sannan albashin zai taimake ma'aikata. domin ka lura kika shiga kasuwa zaki duba zaki ga masu kasuwa suna sar da kaya duk inda suka ga dama ne hmm. za ki sai wani omo sai ki sai omo naira goma a wannan gari in kika je wani gari sai ki ga kin sai naira ashirin saboda haka in dai za a kara kudin to a sa price control in aka sa price control sannan ƙarin zai taimaki ma'aikata to mun gode malam cindo a kwana yanzu kuma bari mu je kwanta gora kuna eh, magana da Musa To Malam Musa muna jan ka. To layin Malam Musa ya goce daga Kwantagora amma yanzu mun samu wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya kalau alhamdulillahi. To muna jin ka. Gaskiya al'amari ni abin da nake duba da irin waɗannan abubuwan kungiyar kwadago gaskiya al'amari in dai ba so take ta siyasantar da wannan al'amari ba. To. Kamar inda shi dan uwana Murtala ya magana akan magana cewa da muna ganin motoci Expo ma a cikin garin Kaduna. Mm. A ba sama da shekara bakwai ni dai ban ga irin wannan mota a cikin garin Kaduna ba da Najeriya baki daya. Shin wai lebo ɗin da take wannan fufukar take magana shin tana yi domin kanta ne ko don talakawan Najeriya. Idan gwamnatin tarayya ta kara musu ko da dubu biyar aka samu an tsari ko dubu bakwai a yi haƙuri a ci gaba da lallaɓa wannan aiki saboda idan muka ɗauka kin ga wani abu ne za a cusa wasu mutanen ƙasa cikin wani tashin hankali yanzu mu nan jihar Kaduna dan abu ne ya faru kwana uku kawai yanzu gashi mutane suna ta kukan an kulle su a gida ba aiki babu makarantu babu wasu hmm. abubuwa da sauransu to menene amfanin yajin aikin ya kamata yanzu a don wasu ba iya biyan albashi dubu sha takwas ma gashi nan da yawa zaki ga jiha gwamnoni sun kasa biyan albashi amma a ce an kai abu dubu talatin a zo ana samun irin wayannan matsaloli mu dai abin da muke fata hmm. mun je kwadago ta cire siyasa a wannan al'amari ta tsaya ta dubi ana ta dubi talakawan Najeriya ta dubi inda za su tusa mutane a cikin wani tashin hankali To mun gode Alhaji Musan Garo yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. To gaskiya ni ra'ayina kamar yadda ainihin shugaba yanzu wanda ya sauka to ni makwatance ra'ayina kenan don saboda a gaskiya su kungiyar kwadago abinda muke so da su su yi da sa siyasa game da al'amarin tafiya yajin aiki a Najeriya. Sun kuma ainihin manyan ƙasar bai kamata ainihin ana tauye ma ainihin ƙananan ma'aikata haƙƙinsu ba. saboda ainihin kananan ma'aikata musamman ma'aikatan malaman makaranta mm. to tsakani da allah za a masa adalci bangaren albashi to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je maiduguri hello kuna magana da malam aliyu ne daga nasarar lokacin maiduguri to malam aliyu muna jan ka eh to kash malam aliyu mun so mu ji ra'ayinka amma kuma gashi ka ya goce to kana iya ƙara ƙoƙari ka kwatanta kiran mu ƙila za ka samu to masu sauraro har yanzu dai muna ɗan sauran lokaci muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batun ko da shike ma dai yanzu a halin da ake ciki na ga juli ta ɗago man hannu ta ce lokaci ya kawo jiki don haka za mu dasa aya a nan mun gode ga duk waɗanda suka kira sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne da Black Queens ɗin ƙasar Ghana wacce ke karɓar bakunci gasar cin kofin Afirka na mata da za a yi a nan Ghana. A cikin 'yan wasanta na ƙasashen ƙetare guda goma sha hudu da ke wasa a ƙetare ɗin hudu ne kaɗai suka iso sansanin 'yan wasan da ke a Pram bayan mai koyar da su wasa Bashir Hipod ya gayyace su. Ghana da tana sa ran karɓan wannan bakuncin wannan wasa ne ta kuma lashe kofin bayan sau uku tana bayyana wasan karshe a 1998 shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2006 tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafan kasar ghana fred papo ya faɗa cewa kwamitin nan na daidaita sha'anin wasan kwallon kafar kasar ghana na da nauyi a gabanta ga kammala wannan aiki da aka bata cikin watanni shida yanzu haka kamar yadda ya ce ga wasan na ghana premier league a gabanta wadda an dakatar da shi har illa sha allahu bayan tonan siliri da anas armiya anas yayi a cikin bidiyo da aka bayyana aka samu hukumomi na wasannin kwallon kafar ghana da hannu dumu-dumu suna karɓar rashawa ƙasar ghana ta nuna aniyarta na amincewa da kuma karɓan ɗan ƙasar burkina faso da kewa kuma sai asanti kotoko wasa sogne yakuba hannu biyu da zaran dai ɗan wasan ya nuna sha'awar zai yi wa ghana wasa sogne yakuba dai daga dukkan alamu tun bayyanansa a kuma sai asanti kotoko duk wasan da ya yi sai ya zira kwallo a raga wannan ya ja hankalin technical handlers din black stars suka nuna sha'awarsu a kansa. mai koyar da black stars wasa kwasi afiya ya bayyana cewar kwandilansa na shekara biyu da black stars ko kaɗan ba zai isa ya cimma burinsa ba kociyan kwasi afiya ya ce samun damar gina 'yan wasa sai ƙarfi sosai zai ɗau lokaci fiya da shekaru biyu ɗin da aka shi ya gabatar da wannan aiki tsohon kaftin ɗin kumasi asan tikotoko an ibiya masa nauyi na lashe gasar cin kofin afirka na shekara ta 2019 a kamaru a ƙarshe dai ɗan wasan nan na ƙasar ghana da kuma ke wasansa a atletico madrid ya ya zuciyar na club ɗin da yake wa wasa yadda yake nuna cewar shi burinsa ya tabbatar da kwandilansa a wanda metropolitano dan wasan na tsakiya dai an rinka danganta shi da club daban-daban to amma sai ya fito ya nuna cewar shi burinsa ya cika kwandilarsa da Los Roji Blancos da kuma inganta kokarinsa da wannan labari na Thomas Partey zan dasa aya a cikin shirin na labarin wasanni Ridwan Allah ba sashin kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. To Maryam shugabannin kasashen turai sun buƙaci Amurka da ta tsagaita daga wannan ƙuduri nata na fita daga cikin wannan yarjejeniya na tsagaita lakan makamai a tsakanin ƙasar Amurka da Rasha. Ƙasashen dai sun yi kira ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya janya wannan barazana da yake yi. domin ficewar amurka daga cikin wannan yarjejeniya zai iya mai da kasashen turai cikin fargaba na yawaitar makamai da kare dangi da kan iya shigar da su cikin wani hali kamar yadda aka je a jiya a jiya talata ne mai baiwa shugaban kasar amurka shawara john bolton ya gana da shugaban amurka da shugaban rasha wanda kuma suka cimma matsaya akan cewar amurka na kokarin fita amma ba su bayyana ranar da za su fita daga cikin wannan yarjejeniyar ba Hukumar leken asiri ta Amurka ta ce ta cafke wasu sakonni biyu da suke zargin cewar watakila suna ɗauke da wa'insu bama-bamai da aka aika wa tsohon shugabar tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Na biyun kuma an aika shi ne ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama. sanarwar dai da hukumar ta bada ta ce jiya ne aka gano waɗannan saƙonni da aka aika wa ita hillary clinton rahotanni kuma na farko da suka bayyana da cewar an aika shi ne a gidanta da ke birnin new york jaridar new york times kuma ta ce sakon da aka aika ma gidan shugaban barack obama shi ma yana da kama da wannan to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya